To masu kallon mu barkamu da saduwa da ku a wannan lokaci ma za mu yi muku wani haɗi wanda zai sa ka ka daɗe kana jima'i tare da iyalinka wannan haɗin zai ka sa ka ƙara girman azakarinka idan azakarinka dan kaɗan ne haka so idan kana yin wannan haɗin zai koma haka har ya dawo haka har ya dawo haka adadin tsawon wanda kake so idan za a yi wannan haɗin na wannan maganin kana da buƙatar ka samu coca-cola so idan ka samu coca-cola ka kowane iri ne coca-cola sunanta coca-cola kafin sai kuma sabulu um, sai kuma eh, maclean colgate so kana da bukatan colgate kamar yadda kuke gani so abu na farko da zaka fara yi shine cewa zaka bude basilin eh, ɗinka bayan ka samu dan kwananka so zaka bude basilin ɗinka sorry abin zaka fara yi shine zaka eh, bude maclean ɗinka so idan ka buɗe makilin ɗinka ka zaka ibi makilin ɗin daidai adadin wanda eh, kake so ka amfani da shi a wannan haɗin da zai sa ka ƙara wa azzakarinka girma da kanka ba tare da ka je kana neman wasu magunguna ba so sai ka zuba coca-cola a ciki so idan ka zuba coca-cola a ciki za ka haɗe su da makilin ɗin da da coca-cola ka juya ka juya su ka juya ka so za ka yi ta juyawa har sai ya zama cewa wannan maklin din da coca-cola sun haɗe sun zama abu ɗaya so wannan haɗi ne wanda zai sa ka ƙara wa zakarinka girma har ya kai inci bakwai da rabi ko kuma inci takwas wanda yawancin mata abinda suka fi bukata kenan so za ka ga masu zai magani wasu sun sai magani wasu sun sai magani bai ba amma gaskiya idan kana yin wannan so lalle eh, insha Allah eh, za a dace kuma za ka karawa a ka girma har ya kai yanayin yadda kake so so idan ka yi shi haka abinda za ka yi shine za ka rinka shawa ne a jikin a jikin eh, azzakarinka kana lakutowa kana shafawa kana shafawa kana shafawa kana shafawa to za ka shafe ta duka idan ka gama bayan wani dan lokaci kuma ah, kamar minti ashirin ko minti talatin sai ka je ka wanke shi so idan ka wanke lalle wannan zai taimaka maka zaka ka ga yadda zakarinka za ta rinka girma idan da hali ka rinka yin shi a sati so biyu ko kuma ka yi a sati so ɗaya idan ya kai adadin girman wanda kake so so sai ka daina ah, ah, a gwada gaskiya wannan magani yana da kyau sosai a danna mana subscribe sannan kuma ku danna ƙararrawa yadda za a sanar da ku da zarar mun sa sabon bidiyon mu mun gode